a malam kwalam baba ni ina ka jiya ina ka jiya kamar a fusace kake haka ai sauri nake yi saboda kake ta farin ciki eh me karin kuma haka sai ka ga ba ta tace take bukatar naman zabi shine naje yan kaji ka gani naje yan kaji kai kai kai kai kai to guda uku ne kaga gabi na a ciki Eh. ka gani ka gani ka gani to ga ɗaya ta a ciki na gani na gani na gani to ta ce tana bukatar naman zabi eh. shi ne ta so manya manya guda uku zan ji a yi su mu ci eh, eh Allah sarki me ka me kaman a'a ni watan wani abun mamaki eh sai juma'a ta zo eh. ranar juma'a jiya kenan sai na je na faɗi na je sau a gurin ɗan adalan mu ba alhaji musa jidda fari mai fara aniya ya kama kudan kuɗi ya bani na'am yana ba ni da na zo muna hira da mai ɗaki na sai ta ce ita ba abin da take so irin eh. naman kai. Na gode. Aiko da na tashi malam kwanan daga mahauta nake. Sai da na zaɓi kan ƙoshashiyar akuya. Ka gan shi? Ka gan shi malam kwanan? Ka gan shi? Na gani. Sai da na zaɓi ƙoshashe. Ka gani? Ka gani? Narki. Ka gan shi? ka gan shi aka gyara shi aka wanke shi saman gashi ne ba ta kuda hafara a take yi eh ka ga wuta to sai goban Allah ya kai yanzu da ta tashi a wuta za ta zuba shi ma din tana tashi ne ma ni ma baka sani ba eh. san turakin dutse Alhaji Mustafa Sallallahu alaihi eh. shi mu makudan kyauta kawun su sarkin Allah eh, to dan haka ka gani ma na je gaskiya ne saboda haka zan ba zan kai to to ni ma sauri zan to shi kai yau za a dafa ko sai gobe ni ma ba yau za a dafa ba ni sai gobe ni ma sai gobe to kuma wallahi sai ya wuna in ke ganin zabin nan kuma ka sani ba eh. ba ki dai ne sha'awar zabin ta fita da kai da ni kuma ka akwai nake bukata Allah wallahi Allah ya sa na duk da rabon juna amin amin idan Allah ya da rabo a kowa zai samu kullum kowa zai samu sai ai mai ciyayya yau sai mai ciyayya ka dauko na kan dauko na mu ga wuta ga masara sai gashi to na gode sai Allah ya kai mu a da mai dakin to masha Allah masha Allah masha Allah yau ne kuma an kuma an yau ma mun kara haɗuwa wa amma obara wa sata tace an kuma an kunkuma wallahi na zauna zan fara cin abinci kenan sai na tuna na yi alkawarin in sha Allah zan ci wannan naman kai sai na nemo burodi yau na shine da na so eh zara ne na karun goma shi kama karun goma alkawari wallahi kuwa ni ma mata ta ce tace naman zabi in dai ana so ya gamsar da mutum to kana cin sa dore lemo ya bi shi sai ka saka har dare ka gani yanzu malam kwaran yanda za a yi na'am tunda dai mun haɗu kuma gidanka ya fi kusa wannan gaskiya ne mu juya tun daga gidanka can eh kabarai kwa ko yanzu da nake son ƙara mu je idan maka ci naman zabun nan maka sha leman nan sai mu kije gidana sai mu buɗe burodin nan ɗauko mana naman kan nan mai ta dangwala da romo wannan gaskiya ne ko tunda shi romo ne to roman ya fara bin ciki mu fara zuwa gidanka a cikin awakin da roman da biredin to kaga shi kenan daga sai ya dora zabi a sama dama zabi ta yi suke sama to a dora namansa a sama ai dama ita kuma dabba a ƙasa take tafiya ka taɓa ganin tinke da ta yi ko ko rago mu je gidanka mu ci kan akuyar da roma gidanka ya kamata mu je wallahi kuwa wallahi gidanka ya kamata Allah ka ya kamata a je gidanka in dai ba ruwa kuma za ka yi mun to kai ruwa za ka mun ba ka son je cikan awakin naka to shi kenan yanzu malam kwaram zan ma tambaya idan ka an samun tambaya ta gidanka za a je a ci abinci to na yadda idan kuma baka an samun tambaya ta daidai ba gidana za a je a ci abinci wannan gaskiya ne zan tambaye ka na'am wace dabba ce na'am ake dora mata mangala daga gida na'am a zuba mata taki a cikin mangalar na'am a kora wannan dabba na'am ta je gona a kauce eh. takin nan idan damuna ta kare kuma a zubo mata kayan abinci ko kara a koro daga gona eh. a koro shi a ka gida wace dabba ce dabba ta take dan karatu mun inji wace dabba ce ake dora mata mangala a zuba mata taki daga gida ta kai gona sannan in kaka ta yi a zubo mata kayan abinci a cikin mangala eh. a doro akan dabbar a koro ta zuwa gida Allahu akbar to tunda ka faɗa haka eh. wannan an rasu a bayyane Allah ai ba wata dabba bace kifi ne <laughs> kifi ne kifi eh kifi ne kifi ne malam kwaran salamu alaikum eh. Allah ya baka basira na'am ba karamin mai basira ne kai ba eh. kifi kan da ki kadai ne zai haka ya fito eh. daga ruwa tsora man mangala a zuba mataki eh. mu je gidanka mu ci abinci ka canka ƙarya kake ban canka ba kake mai da ni dan shehun mahaukata mana haba sai ka ce sama nake cizo ko kwalta nake wasusa in ban da ya da kifi ya fito daga ruwa tsora mataki ya kai gona ban canka ba mu je gidanka ah. wallahi ka canka wallahi ni ban canka ba to je ka ci abincin na ci naka tunda ai ba ruwa bane kuma wayo ya san na wayo ya san na ki ko a ce ci naka ko a ce ci naka